haka na inni uridu an tabu a ismi wa ismika ina son ka koma da zunubi na da naka ga haka ainihin wannan a kabi mm, da ce mahabi ko kabi da ce makabi ko inni uridu an tabu a ismi wa ismika ina son ka koma da zunubi na da naka don haka wannan suna ce shi suna kasar shi fara kashin shi fara kashin kai don haka da zunubi da dan uwa da nashi mutuna a kai don haka ko kashe wani bilmai na kan wannan ce za a jazaa'uhu a halin da ke ba daga ne kashe shi ba eh kashe daga ne shi aka magana ba na kuskure ba na rabbana la tu'ahinna inda zina wa hada malam ko wanda ya zo ya kashe ya kashe mutum sai ya samu za ya kashe shi ba a ba da wani wannan kariya ta mutum ya zo kashe ka da makami ina da da makami na kashe ba ka iya kare kanka sai da kashe ne ka samu a kashe shi amma in kana da kare kan kawa da kashi ne da ka kashe shi za ka biya ne ta amma ba in ma ba in ma kisa sai ka kashe shi saboda zan mun hari a wai shi na tambaya a kan hukuncin dogi a shafa ga fuska to an dai samu harshe na manzo sallallahu alaihi wasallam shi na daga hannuwa shi addu'a ka da kamar shi su sai ka shafa fuskar ka amma babu magana kan ga hadisi ne to hawa a shafa amma dai mazo sallallahu suwa shi na bayani akan hadisi ne tauhid wajen tawada in mutum na da rashin lafiya kana tofa miyo kana tofa yawonka da da hannu ka sha da ko kuma in ka wa miyonka ka gama ga ƙasa ka buga ga kasa sannan ka shafa manzo Allah ya cewa turbatu aradina biri ati ba adina fi bisa imana bi ismi rabbika

mai shi kan haka kun ba a yi wannan in kana samun irin wannan in dai ba ka zo likita ya ce ba lalle hake kai da ba ko kuma kana ka gane in tsari da ka samu wata kaɗa in ka samu wata kaɗa ba ta tambaya ko a wani ne tambaya wai shi na samun in yayi tsarki ya kare tsarki sai tsari shi domin gori shi domin ba ya riga tsarki ya kare to wai shi wannan ya a hukunci wannan ya tsarin wanda ka yi domin wani bai kuma sai shi a cikin sallah to mai yawanci wasu ba su yi haka nan kuma an ce kada yau wasu wasu in kana son an gane shi tsari na ko ba tsari na ba ka samu wata gata ko ka samu leda kamar irin santana haka sai ka sa sai ka daina da kai ko ka daina sai ka ɗaya da ka in ka ɗaya da ka in ka kare talla ya haƙuri tsari za a gane shi leda ka ka tabbata da tsari na kenan ba wasu wasu in haka nan na wannan bai bata masa ba tun da ya baka ya kare shi a dama da yukallifu la nafsan da wus'aha wanda ya tsare ba zai tsare ma a sharmun ba ba zai bata masa daga ba hukuncin wanda shi na cikin sallah ya ji iska bai yi kuma ya mace shi ya ci sallah ta haka aka so ka mace iska haka kare sallah kakka yadda shi ko baka cikin tambayar nan ta tofawa ya ce to can mutum ya tofa an ce nisa kuma ce saboda ya ga hadisi na nana aisha ta ce lokacin da manzo baya da lafiya ta kan karanta wasu ayoyi ta karanta makin ta tuma ga hannun ce ce ta doka ta yin manzo ya na ta albarka sai da tuma da shawa ka ce ai wannan ba addu'a awa shi magani shi na dina dai ka ci ba adana su bisa imana magana ce a kan shekara nan ba magana a kan ba ba mai guda na ana magana a kan addu'a addu'a a shafa ba a duha a duha ba menene hukuncin wanda bai yi da asar ba sai bayan ya magariba da isha'i sai bayan ya magariba da isha'i na asar ne zai tun da lokacin ta riga ya wuce da asar ne zai yi da asar bai ne da magariba bai da isha'i a wannan tambaya akan hukuncin sai da diyar roba da aje ta cikin gida to diyar roba ba ta da komi ga yara mata sannan kuma ba ta da komi ga hukuncin ajiye ta cikin gida amma wajen ajiyewa akwai ka'ida da ya kamata a hau ko kuma ka'ida da ya kamata a bi sai a samu wani abu sai a hude mata a hude mata ciki ko a samu sai a yi mata wuta a hude cikin ya ka hude cikin ta gani ba ta rayuwa da haka ko duk abubuwan da ya kasance sura sura mai inuwa in an kai mata wata bata rayuwa ta koma makaruki don haka shi nan da ya roba ai an ka kone shi ta shi nan an kashe ta ba ta rayuwa da irin wannan an san mutum da rayuwa da shi amma malum ma sun yi bayani akan cewa ɗaya roba ga mata ba su da komi kamar yanzu doki kamar madoki da yaro a ai mai doki shi wanda zai hawa hannu domin domin kori yaki ya ga shi ko bai da komi kamar ya roba ga mace shi na can cikin sirari sarari inda ainihin mai littafin cewa a wani liban gwani mutum ba da gida yano jiyanu hafrafin alama kuyyana walau ya kunu sa'imun kai haduru illa in ma kana fi hamu turtu na in kadi ba za ka ga bayani ya a kan haɗe ruwa ana ce musu ka abata ya ce ba laifi ga yaran mata su ajiyar roba kuma aisha radiyallahu a ta kasance lokacin da aka yi da mazuta da irin wannan kayan na wasa shi ma sai suwa irin wannan bai da komi in dai ɗan roba na wanda aka sai ma mata dan an san mata aka sai ma ba a sai ma yaro ɗan roba na akwai wani abu da suka yanzu kamar dai na kyalle na haka za a yi siffa wani abin nan ko kare haka ko kuma wani sai su haka mm. mata suna yawo da shi ko kuma a waya rage fita mm. wadda sura ɗagan haka nan tare an sa kaya sura ce za ta wani sosai da an sa kaya in sun ka goye sun ka sa kaya ko littattafai eh. za ka ga wannan ai shi wannan bai da inuwa ko yana da inuwa dan komi na jikin wannan abin yana da shi a inuwa in dai shi na in dai gole abu an ka shawa shi in dai ba kina da kama buwan da kan yi shi su ba yana da wanda wasu mata jere ma suka yi to na gane ya ka cika ta rika sai ka sura ta to irin wannan in dai ya kasance mai inuwa shi kuma in ba ta da wani abu wanda an kayi mata wanda ba ta rayuwa da shi haram na aje ba amma in an kai mata wani abu wanda ba ta rayuwa da shi to makaruri na aje ta wannan cutar baya ta ce shi ne ta yi wani wuri sai na biyo wani sallah ana saka sallar nan sai na ga alamun kila yana da tabuwar hankali bayan an kare kuma sai na tabbatar da dai kila bai da hankali saboda karin mun da ne ke nan shin wannan sallar dole na sai na mai shi tun da an sallar ne ko ko dai Dole na sai kamar da sallah saboda ka yi wanda sun ba ta wuce ba gare shi ba ki sallah ba ta wuce ba kai ko a ki musu da wa aka yi ka ta a ki musu da ta ka ba ta gare shi ko garin muka da kai matsayin ibada suna ibada ya ce a ah, ibada na dare ya ce amma sai ya zan suna ɗan kasawa saboda nauyin kwana Allah sai su sha nasta saboda wannan kwanan ya kushe musu shi malam menene hukuncin su mutum ya samu ya yi haka ko kuma masu ibada ta dare wani biyu suna samun nauyin kwana sai kwana shi doke su wani samu tashi sun kai wannan ibada ba za su kada lalkafi su sha domin kada kwana shi doke su wannan bai da komi ana ce mishi a murke abin da ke hana bacci bai da komi shi ne ba yawai bai cuta ba jiki in bai kai haɗi na wani cikin cuta ba jiki bai da komi a wannan murke da aka ce mishi bai kai cikin muskil ba bai kai kuma cikin muhaddar ba ba muskil ba ne ba muhaddar ba ne kawai murke ne abin da ke hana bacci ne kawai ana ce mishi nasab abin da aka ce mishi kahawa laraba suna shi ba ga hawa a hawa ne ne babu komai ana shi shi ganewa ba yadda ake yin taimama surar yadda za a yi ta farko ta hasashe. A ah, yes. Muna son a yi muna bayani da biya. To ita da taimama ina da an yi bayani sai ta kila bayani in bai ba sosai. taimama ainihin za a buge ƙasa idan mai taimama ya sa hannun shi buge ƙasa ya cira hakan da zai busa kuma da mazon Allah ya busa in akwai wani abu haƙi ko wani abin da sai shi bayan wannan sai ya shahi fuska shi haka ya shayi fuska gaba da bayan ya ƙare sai ya sake buga ƙasa in ya buga ƙasa sai ya shago da nan sai ya kawo nan in ya kawo nan sai shi haka sannan shi haka shi haka sai shi yi wannan hannun na dama haka shi aza hannun haku a akan cikin tahin na dama sai shi jawo hijab sai ya kawo ga zira'i in ya kawo sai ya biyo sai shi haka sai shi haka shi kenan ya kare in bai iya sai shi haka kawai shi haka in ya haka shi kenan ya yi in ya kawo ga husta in ya toka husta ya buga sai shi haka shi haka mura shi ka iya dai amma in kana iya in ka buga haka za ka yi shi ke nan haƙari da kwasta in ka ƙare da wannan sannan ka sake buga in ka buga sannan ka zo ga hannu ka shaƙi wannan zuwa nan wannan zuwa nan sannan ka bi wannan ya su haka wannan kuma ka shaƙo zuwa nan sannan ka yi wannan ya biya su haka shi ke nan ka ƙare ta ba bugu yi a kai in ka yi bugu guda bugu guda shi ne farilla bugu da yi sunna da ka tawo da ba ta yi. Eh? Eh? Da A'a, eh. eh. dama ga da farko husta za ka sha ma ga da da ka sha hutayenka a abin da ka zuwa da zuwa zuwa da ne ko da kai bayani na sunna ne ba yana cewa wai ya hukuncin maza in mace su kamar aka na nake sa ba ne sun kamace shi amma shi ba da sallah kawai ba da ba ba shi makwari hamu haddada an ka haddada dandan ne dandan ne aka ce mishi ruwa da kamar jiki ga namiji na amma sai shi sallah ba wajen sallah ba na hukuncin wanda ya kayan musulmi wannan musulmi ba kafin ne ba da shi ya kafirta ina tambaya rukiya wadda aka wa mata idan iska ya taso musu malam sai ya zamanto kaunan mutum ko matan mutum idan wannan iska ya taso mata kira mata mai rukiya sai ya kama mata gushin ta yi mata wannan karatu malam ko yana halatta wai haka nan to mun bayani akan rukiya cikin bayan da sun ha gabata ko wannan kaga inda mijinta in mijinta na sayi ko zuwa mahalamin ta na sayi ana iya mace rukiya amma tare da mijinta ko zuwa mahalamin saboda bisa da lalura wani kasar lalura ta halatta a wa mace aiki in tana da ciki ko a shekinin bisa ga lalura an samu a yi mata rikiya amma ga da ta ko kuma a tangaban ɗan uwanta shi ke saboda mazu ala shi na cewa kada ɗaya daga cikin kushiyoyin ta da mace shi ɗaya da mutum da ya kasance ba a yi kuwa ta ta ba sai ta yi zuwa haramin ta mu zuwa harami haramna don haka ga su ainihin likitoci na saudiya ko kuma hukuma ta saudiya akwai likitoci maza masu nima mata amma komi komi imanin sai an da shi tare da mace likita namiji tare da mutum tare da ita tare da shi in za shi nima mace gaba nan za a ba in yi kare sunan ta yi shi mutu na mata kan nan zauta jawaman ba a bari namiji shi ne shi da mace shi kadai shi sai ita saboda ni in an kai haka nan an saba ma maganar manzo sallallahu alaihi wasallam don haka da bisa ga lalura ana cewa mace rukiya wanda ya kasance malami da wanda ya san abin da aka ce rukiya amma kashe ne shi kaɗai da mace in ya kaɗai da ita ya yi haram ko kuma ta kusko ce ta kawo ƙarar mijin ta inda ce duk wannan haram ne manzo sallallahu alaihi wasallam shi na cewa kada wani mutum shi kadai da wata mace wadda ya kasance ba ai kodin mata ta yi ta ba sai tana shayar da zo muharramin ta don haka ga idan mace ta zo ma da fatawa sai ka ce kuma koma ki zo da ɗan ki zo da miji wannan shi a ƙa'ida ko duk kuma da kai ga hanya ta cikin tana tambaya ka ce a'a ki same ni gida amma ta da dan wani ko dan wani mutum in ka tsaya da ta ga hanya kai yi magana da ita ta fatawa wasu fatawa za ta ke ta ka ne za a ce an ga malam wani tsaye ci shi na magana ko wani shi yin gara lalace magana shi ke da mata Thank you. an ce akwai sauran tangoyi amma ba wasu sai hakuri sai sati ne don Allah ya shi alhamdulillah ya